بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai koya mai komai da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin mai tarin albarka na 25 ga watan zulhijja a wannan shekara 25 ko ko shida 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1132 daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2011 miladiya 25 kuma to wasu sun ce 25 sun ci da shida 25 ga watan zulhijja a karatunmu na jiya a cikin wannan littafin mai tara albarka al'ajaratu basitiya karatunmu na jiya na goma yau na sha ɗaya shekul islam bin taimiyya ya kammala mana abin da ya shafi bayani akan shika shiken imani tun daga imani da allah maɗaukin sarki imani da manzanni har zuwa jiya maka magana akan imani da kaddara ya ce wa tu'minu al-firqatu najiyatu min ahli sunnati wal jama'a bil qadri khairihi wa sharri imanu والإيمان بالقدر على درجتين ta درجة تتضمن شيئين kamar yadda muka bayani jiya ya ce kowace matakala guda tana kunshe da darajoji guda biyu kuma ya ce matakalolin guda biyu ne darajojin guda biyu ne kenan sai nuna mana maratibul na qadar guda hudu al almartabatul ula al-cilmu, al'ilmu wasaniya alkitaba wasalisa almashi'a warrabi'a alkhalq yau shekul islam ibn taimiyya zai fayyace mana waɗansu masail waɗanda yake ya bayyana matsayin ahalus sunna a kansu wanda yake kuma suna komawa ne zuwa ga ɗayan waɗancan abubuwa guda shida da aka ambata mana suna komawa zuwa ga ɗaya daga cikin usulul iman guda shida da aka ambata shine shekul islam ibn taimiyya ya ce faslu wa min usuli ahli sunnati wal jama'a أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة, ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم, في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم, في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يوطى الاسم المطلق ولا يسلب المطلق الاسم wannan shine a dunkule a ture a mulmule matsayin ahli sunna akan abin da ya shafi imani shekul islam ibn taymiya ya ce fasulun rabewa ma'ana ya raba waccan maganar da ya ɗauko yanayi ciryen ciryen magana ƙaddara ko kuma ka ce ma tun abin da ya shafi imani da ranar tashi alkiyama ito min al-imani bil akhiri akhir ya jero wannan sai kuma ya zo ya kawo imani da ƙaddara sai ya ce fasulun dan kar ka zaci cewar har yanzu yana magana ne akan imani da ƙaddara, da ya ce fasulun ya raba waccan maganar ta imani da ƙaddara ya rufe ta kenan yanzu kuma ya buɗe sabon shafi shi ya kawo lafazan fasulun rabewa ma'ana ya raba wacce maganar da wannan maganar da zai shiga ya ce wa min usuli ahalin sunnati wal jama'a yana daga cikin tushe usul da furu ba yana da cikin shika-shikai na aƙidar ahalin sunna wal jama'a abin da yake shishike ne ba rishe ba a aƙidar su annad dina wal iman lalle abin da ya shafi addini da imani qaulun wa amal ana hurta shi ne a baki kuma ana aiki da shi a gabai Ƙaunul ƙalbi akwai abin da ya shafi hurtawar zuciya wal lisan da kuma abin da ya shafi hurtawar harshe wa amalul qalbi akwai kuma aikin da yake banci zuciya wal da harshe wal jawarihi da sauran gabai kenan ka tara waɗannan duka shine abin da ya bada ma'anar imani duk abin da muka ambata na imani an tashara Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zakka wa tusum ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila kaga mun ce imani kuma muka kirawo arkanul islam kun bayanci wannan muna maganar imani ne kuma a manyan abin da muka karanta makaranta arkanul islam saboda me saboda a duk lokacin da aka faɗi imani aka yi shiru to shika-shikan imani shika-shikan musulunci sun shiga ciki a duk lokacin da aka faɗi musulunci aka yi shiru to shika-shikan imani sun shiga ciki a lokacin da aka haɗa imani da musulunci a aya ɗaya ko a hadisi guda to kowannensu yana cin ma'anar abin da yana ɗaukar ma'ana mai zaman kanta kenan da imani da musulunci suka haɗu a hadisin jibril qala fa akhbirni anil islam sai jero mai waɗannan abubuwan guda biyar sai ya ce fa akhbirni anil iman sai ce an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli har zuwa ƙarshe a wannan hadisin ma'anar musulunci daban ma'anar imani daban amma a faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man yaftaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin a wannan ayar da abin da ya shafi shi imani guda shida da abin da ya shafi shika-shikan musulunci guda biyar duk sun shiga karkashin musulunci da aka faɗa a wannan ayar haka nan da Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dinan anan al-islam ya hada shika-shikan musulunci ya hada shika-shikan imani saboda me saboda shi kai aka ambata ba ambaci musulunci ba ba ambaci imani ba haka man nan da Allah ta'ala ce amana rasulu amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli kaga nan me aka ambata imani aka ambata to tunda an ambaci imani shika shikan musulunci sun shiga ciki a duk lokacin da aka faɗi imani aka shiru to ya kunshi shika shikan musulunci da shika shikan imani a duk lokacin da aka faɗi musulunci al-islam aka shiru ya kunshi shika shikan musulunci da shika shikan imani a lokacin da aka haɗa su wuri guda sai ka fahimci shika-shikan musulunci ayyuka ne na zahiri an ka duba hadisin jibril da aka ambaci shika-shikan musulunci an tumina billahi abin nan Al'islamu an tashar Allah ila illallah wannan muhammadu rasulullah wato ƙimar sala as-sala kaga ayyuka ne na zahiri wato tiya zakka wata suma ramadan wata hujjal bai da ayyuka ne na me na zahiri a daidai lokacin kuma an ka kallace Hadisu jibril ɗin, da ya shafi imani an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi ayyuka ne na me na ne ayyuka ne na ɓoye na zuciya kenan kisa suke da wani yare suke cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idza in suka haɗu a kalma guda a jumla guda a wuri guda iftaraqa sai su rabu wurin ma'ana sai wani ya ɗauki ma'anar zuci ayyukan zuciya wani ya ɗauki ayyukan gabai wai zaftaraka in suka rarrabu suka zo daban-daban aka faɗi imani a wani wurin daban aka faɗi musulunci a wani wurin daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana shi za shekul islam ibn timiya ya ce yana daga cikin usul na imani usul na ahlus sunna wal jama'a anna dina wal iman lallai abin da ya shafi addini da imani qaulun wa amal ana hurtawa a baki kuma ana aiki da shi a gabai ga wannan ya karya ƙashin bayan aƙidar mutanen da suke cewa kalmatu haqqin urida bihal batil suke cewa attaqwa ha huna kai mutum nasiha ka ja hankalin shi sai ce tsoron Allah a zuciyarki kenan a fahimtarsa tsoron Allah baya shiga ayyukan mutum Allah ta'ala ya sauwake hurtawa kadai ba tare da an aikata daga ba tare da zuciya ta kunshe shi ba to wannan munafunci ne Allah madaukin sarki yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna makallaci ayar wa minan nasi man yaqulu Kunga? alqawlu aka ambata kuma alƙaulu amalin lisani aikin harshe ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi kun ga abu fada ake nema kenan imani da Allah yace daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin alkiyama sai kuma Allah ya kare ta su ya ce wa mahum bi mu'minin ba mummune bane saboda imanin a baki ya faɗa ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim kenan abin da ake bukata a ƙudurce abin a zuci zuciya ta ƙudurce shi sannan harshe ya faɗa a lokacin da aka samu bambanci harshe ya faɗa zuciya bata ƙudurce ba to lallai ilalla akwai munafunci a cikin wannan harkar isa a ahlus sunna wal jamaa imani a zuci yake aiki da imanin kuma a gaɓai yake shi yasa akwai ayyukan gaɓai daban akwai kuma ayyukan zuciya daban kamar yadda shekul islam ibn timiya ya bayyana ya ce ƙaulul ƙalbi akwai hurtawan zuciya wal lisan da kuma hurtawan harshe har zuciya ta ƙudurci sai kuma harshe ya faɗa an samu ɓangare nawa kenan biyu a wannan lokaci mutum ya barranta da munafunci in dai zuciyar shi ta tabbatar harshen shi kuma ya hurta mutum yana da damar hurtawa ɗin. wa amalul ƙalbi akwai kuma aikin zuciya aikin zuciya dai shine kudirce abin da ya shafi asalin imani din wal lisan akwai kuma abin da ya shafi aikin harshe shine hurta abin da zuciya ta kudirce na imani wal jawarihi akwai kuma aikin sauran gaban jikin mutum shine ne shine aiki da lawazim da abubuwan da ya shafi imani din da duk abin da ke amsa sunan imani kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa yace abin nan ya ce imani yana da shu'uba saba'in da wani abu fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq kenan imaqatul adha an tariqi kau da kazanta akan hanya rami ne kwalba ce bayan gida ne wani i ka ɗebo ƙasa ka rufe shi ko ka ibo wani abu ka kautar da shi ko wani reshen bishiya ne ya faɗo ka tsaya ji saurin ka ka kautar da shi daga kan turba kan hanya duk wanda yana amsa sunan imani ba ha ganin wasu suna ta wucewa wani in ya zo da babur ɗin shi kawai ya za a yi ya wuce wahalar da ya ɗauka na ya kautar da babur ɗin shi don ya wuce ya ishe shi ya sauka ya kautar da wannan kwalbar ko ya kautar da wannan duwatsun kowa da kowa ya bai wuce lami lafiya to amma da yake nau'i ne na imani sai zama wani kawai ya za a yi wuce ne wani kuma yana zuwa ko da ba akan babur yake ba sai ga ya kautar da shi ya wuce kuma kowa daga baya ya zo ya wuce salin alim kenan akwai aiki na gabai akwai aiki na harshe akwai aiki na zuciya shekul islam ibn taimiyya yana da littafi mai zaman kanshi a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya littafi ne da guda shekul islam ibn taimiyya yi shi ya zayyano abin da ya shafi ayyukan zuci aiki ne da ya shafi zuciya kaɗai, so na littafin kenan a tuhfatul iraqiyyatu fil a'mal al idan muka fahimci wannan zai nuna mana kenan babu wani bangare na jikin dan adam da baya aiki na imani tunda har zuciya da ba a ganin ta ido sai dai tana ciki ne tana da ayyukanta aikinta shine ta kudurce aikinta shine ta yi zikiri ta yi tintintini akan abin da ya shafi halittun Allah madaukakin sarki afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard kaga nan ayyuka ne daga cikin ayyukan zuciya amma ya zama na zuciyar mutum gaba ɗaya ba ta kunshe da alkhairi ba ta kunshe da imani ba ta kunshe da ya za a yi ta samarwa da al'umma alkhairi to haka kenan ba ta da ayyuka na imani take da su kenan a shari'a da yaudara da munafunci da mai su za su cike zuciyar sai kuma gaban jikin adam ya ya dinga hurta abin da ta ƙudurce a zuciya ka zuciya tana da muhimmanci mutum ya tsaya sosai da sosai ya ga yayi ayyukan da za su gyara ne zuciya waɗanda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su akwai amalul lisan babban aikin harshe babba shine zikiri ya zamana harshe yana hurta zikiri a lokacin da yake hurta zikirin zuciya kuma tana fahimtar abin da yake fada Don a lokacin da ya zama na mutum yana waɗansu al'amuran da suka saba ma zuciya to sai ga abin kuma ana kwangwaba ana kwambaye kenan ana tufka da warwara mutum ne ya yi zikiri ya yi salata annabi kafa goma misali amma zuciya shi ko kafa ɗaya bata ambata ba mai kira kai eh to kun ga shi zuciya ita ke da tasiri ala bi kuma tatma'innul qulub saboda zuciyar ita take zikirin a lokacin da ta yi zikirin sai harshe ya hurta tunda ba zai yi a ce kawai mutum ya zauna sun dindin harshen shi baya motsi ya ce yana zikiri ba a'a dole sai harshe ya yi motsi shine abin da yake amsa sunan zikiri to kuma ba zai yi harshe yana motsi zuciyar tana wani wuri ba misali mutum ya zo ya ce shi ya nace in zai sallah sai ya ambaci niyya duk da cewar babu ita a musulunci ya zo ya ce zai sallah a zahar sai ce Allahumma inni nawaitu ada salatul asri ya sallar shi take wata sallar ce ta yi A zahar ko la'asar wace kudurce a zuci A zahar wace hurta a baki zahar ɗin shi ta yi don ka fahimci cewar hurtawa a baki ba addini ba ne ƙudurin zuci shine kan gaba to kenan mutum ya zo yana ta zikiri da baki zuciya shi bata san abin da yake yi ba abin akwai alama tambaya sosai da sosai lalle lalle akwai alama tambaya don abin da ake bukata shine da zuciya da harshen su dinga zikirin tare in zuciya ta ɗarsa sai harshe ya faɗa kenan daga cikin ayyukan zuciya akwai zikiri in kuma aka ce zikiri babban makaranta ce karatun alkurani shine kan gaba riwal qalbi zikrullahi fastaske muqbila wala ta'duru zakirina fatumhila wa asir anil asari masarata azbihi inji imam shatibi rahimahullah azza jalla ya fayyato kan zikiri kuma ya ce karatu alqur'ani mai girma shine kan gaba wal jawarihi akwai kuma ayyukan gabai sauran gabai baki ɗayan su akwai ayyukan hannu akwai ayyukan gangar jiki baki ɗaya kamar sallah a sallah kaga akwai aikin zuciya shine kudurta niyyar tukunna akwai aikin harshe shine kabbartawa lafazin Allahu akbar akwai ayyukan gabai daga hannu mun gano wannan akwai ayyukan gabai yin ruku'i akwai ayyukan harshe a ruku'i zikirin da ke cikin ruku'i wanda yake ya fito ne daga zuciya to za ga ashe sallah ta hada aikin zuciya da ayyukan harshe da ayyukan gabai baki ɗaya shi yasa ubangiji Allah madaukin sarki ya kira sallah da sunan imani wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim saboda mai Allah ta'ala ya kira ta da imani anan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sahabbai sun zo sun tambaye shi tunda a da ana kallon baitul maqdis ana sallah sai Allah ta'ala ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram abin mara taqallubu wajhika fi as-sama falan walli yanaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yanzu an daina kallon baitul maqdis an zo ana kallon ka'aba sai sabe suka ce ya rasulullah to sallolin da muka baya fa da muka kallaci ina baitul maqdis me makoma waɗannan salloli sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum sai Allah ta'ala ya kira sallar sunan imani Allah ta'ala bai kasance wanda zai tozartar da imaninku ba ma'ana da sallar ku ba sai Allah ta'ala ya kirayi sallah baki ɗayanta da imani ta kunshi al'amal qalbiyya ta kunshi al'amal al-lisaniyya ta kunshi a'mal jawarih ayyukan gabe baki ɗaya shi yasa mutumin da ya rike sallah yake yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya karanta yake kokarin yi ko da bai wannan ba to zaka ga aike ka ta munkari a tare da shi ya rabu in dai yana kokarin yin ta domin sallar imani ce wa amal qalbi wal lisan wal jawarih wa anal imani yazidu bi ta'a kuma imani yana karuwa da ayyukan alkhairi da duk abin da yake amsa sunan at-ta'a dan ga galaba sun taa mufrad ne amma jinsi yake nufi yasa ya kawo al al jinsiya bi ta'a da duk abin da yake biyayya ne ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan abin yana ƙara ma mutum imani Wayan ƙusu kuma imani yana raguwa ya ragu ya ragu ya ragu har ya zama babu komai saboda bai bil ma'asiya da duk abin da yake amsa sunan sako saba ma Allah ko saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin yana rage imani yana rage imani yana rage imani kenan ana shekul islam ibn taymiya ya zayyana mana kenan cewar aqida ahlus sunna wal jama'a imani daga zuciya yake sai zuciya ta ƙudirce shi sannan harshe ya hurta shi sannan gabai su gazgata al'amurra ɗin sannan kuma yana ƙaruwa yana raguwa wannan magana kafin shekul islam ibn taimiyya ibn abi dauda ya riga ya fayyace wannan yace qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazn yarjihu imani abubuwa ne guda hudu wa qul innamal imanu qawlun sai ce qawlun kenan qawlul lisan wa niyyatun shine i'tiqadul qalb kudurin zuci zuciya ta imani wannan shi yasa ba mutane suka da yawa kake jin suna cewa wasu ba sa san aƙida saboda ya jahilci aqidan ne idan ka ce akida shine abin da zuciya ta kudurce zuciya ko babu yadda za a yi ka hana ta da kudurce kwarai kuwa ko dai ta kudurta alkhairi ko ta kudurta sharri amma tabbas zuciya sai ta kudirce abinda ahalu suna suke magana shine kudirin zuciya na imani ya zama ta kudirce imani kenan ta kudirce alkhairi wannan kenan abin nan akwai amal qalb abin nan eh, yace qaulun furtawan harshe tun da i'tiqadun fil qalbi a kudirce shi a zuci da kuma qul innamal imanu qaulun tun wa fi'lun akwai kuma aiki da gabai za su yi sannan kuma yan kusu wa yazid awwano kenan hudu yana raguwa yana karuwa yana karuwa yana raguwa wannan shine in mutum ya haɗa waɗannan al'amura guda hudu shine ya haɗa abin da yake imani da duk lokacin da ka ce imani to waɗannan abubuwa guda hudu su zo zuciyarka ƙudurin zuci hurtawan harshe ayyukan gaɓai, cewar kuma yana karuwa yana raguwa da muka ci ayyukan abin nan ƙudurin zuci mun faɗi aya su da aka faɗa a baki zuciya ba ta hurta shi ba sai Allah ta'ala ya kore imanin ya ce wa mahum bi mu'mini mun faɗi ayyuka cewar aiki suna cikin imani domin Allah ta'ala ya kirayi sallah da sunan imani ya ce ma kana Allahu li yuzi'a imanaku haka nan Allah ta'ala ya tabbatar da cewar imani yana karuwa wai zama unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa imanan wa hum yastabshirun wa amma allazina fi qulubihim maradun fa rijsan ila rijsihim wa matu kafirun kun ga kenan wannan ayat da ke cikin suratul tauba ta tabbatar da cewa imani yana karuwa yana raguwa hakan nan falamar almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana ba abin da ya kara musu sai imani ashe da suna da imani yanzu sai ya karu ɗoruwa akan naɗa su inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya'a abinda fala ta khafun wa khafuni in kuntum a kafanin da yake cewa falamar ra'al mu'minuna al ba ita ba subhanallahi al-azim inna an-nasa qad jama'u lakum fa za fa zadahum imana inna an-nasa qad jama'u lakum allah qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jam'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan wannan magana da munafikai suka faɗa suka ce fakhashawhum ku ji tsoron su fazadahum imana su kuma sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kenan ayoyi da yawa suna nuna mana imani yana karuwa yana raguwa babin imani babi ne mai girman gaske a mazhabin ahlus sunna ba sa wasa da shi domin an samu taɓargaza sosai da sosai ga 'yan bidiya a wannan babi din kallaci murji'a suka ce imani ba karuwa ba ya raguwa saboda haka inda mutum ya yi imani kawai shi ke na ya sha holewarsa shi yasa ya ce wala tuku murjiyan la'uban bidinihi ala inna murjiyu bidini marhu kada ka kuskura ka zama ba murji'i dan wasa yake da addinin sa ya zai ya ce baya karuwa baya raguwa da wanne ya kwana yana karatun Kur'ani? da wanne ya kwana yana giraya a ce duk ɗaya ne amman huwa qanitun amman huwa qa'imun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah sannan kuma kace wannan ya kwana yana kada bujujala malam kace ce wai ɗaya suke aga ga wannan ya zama asalin asalin rashin fahimtar ma menene addini Allah ta'ala ya so waje kaga wannan kenan ya zama mai da martani akan ƙungiyoyin bid'a baki ɗayansu da ba su yarda da cewar imani yana ƙaruwa ko yana raguwa ba to idan imani baya ƙaruwa baya raguwa yanzu a wurin shi da imaninsa da na sayyidina Abubakar eh a wurin tun tunda bai ƙaruwa bai raguwa da na mala'ika jibrilu da na sayyidina Abubakar a wurin sa duk ɗaya ne da na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da na sai na Abubakar a wurin shi duk ɗaya ne da sai na da na sai na Abubakar da na malamin shi a wurin shi duk ɗaya ne shi ma ya san ba duk ɗaya bane to tunda ya san ba duk ɗaya bane ya zai kuma yace baya karuwa baya raguwa mutumin waɗanda suke cewa imani baya karuwa baya raguwa suna neman sharri ne ga mutane abu na farko dai suna neman su karkatar da mutane daga abin da ya shafi ayoyin alkur'ani mai girma dan ayoyin qur'ani sun tabbatar da imani yana karuwa yana raguwa ɗaya kenan abu na biyu suna so su rufe wa mutane ƙofofin alkhairi dan da zaran ka da an ce imani yana karuwa to babban abin da ke gabanka shine don Allah a lissafa maka abubuwan da ke ƙara imani dan ka ƙara a lissafa maka abubuwan da ke rage imani dan ka guje su ashe kenan ba karamin babi bane shi yasa shekul Islam ibnu taymiya yake da littafi da guda mai sunan al-iman shi wannan mujalladin wannan sufulin guda ne sunan shi al'iman ya tantance ya fayyace abubuwa masu yawa a ciki na imani shi kuma wannan littafin sunan shi asbabu ziyadatul iman wa nuqsani asbabu ziyadatul iman wa nuqsani abubuwan da suke zama sanadiyya na karuwan imani da kuma raguwan imani shi wannan littafin na shekul islam ibn timi al-iman wanda ya rubuta wannan abdulrazak bin abdul musin shi ya karantar da mu wannan a shekarar farko a jami'ar musulunci da ke madina shi ya karantar da mu wannan al'iman, kuma yake da wannan littafin asbabu ziyaratul iman wa nuqsani abubuwan da ke sa imani ya karu imani ya ragu daga ciki abubuwan da ke ƙara imani ya ce duk ayyukan da suke amsa sunan alkhairi yana ƙara imani sai kawo ya buɗe su da al'ilmun nafe ta'allumul ilmin nafe koyan ilimi mai amfani wannan shine babba cikin abubuwan da ke ƙara imani ilimi mai amfani don ilimi mai amfani shine kullum yake kusantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki yake nisantar da kai ga shaidan da mutanensa da jama'arsa ilimi mai amfani kenan shine kan gaba wurin abin da ke ƙara imani a ƙarƙashin shi ya kawo karatun alƙur'ani da tadabburinsa kenan ba karantawa kaɗai ba a'a kana tadabburin mai ayoyin suke faɗa mai ayoyin suke cewa wannan yana cikin abubuwan da ke ƙara wa mutum imani ya ce akwai ma'rifatul asma'il husna wa sifatul ula sanin sifofin Allah ta'ala sunayen Allah ta'ala kyawawa da kuma sifofin shi madawaka sanin su kadai yana ƙara wa mutum imani dan yana aiki da abin da suka kunsa daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai at-tawwab ma'ana mai yawan karban tuba ne kenan shi kullun cikin tuba yake dan ya san Allah mai karɓar tuba ne to ku kaga sa ƙaruwa zai dinga yi daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai as-sami'u mai ji ne to ko tunda mai ji ne zai samu bakin shi amawali kada ya faɗi abin da yake ba daidai ba akan wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda ya san Allah mai ji ne al-basir ya san Allah mai gani ne babu wani inda zai shiga ko gidan kurkudu ko gidan yanyawa ko gidan inani. ba inda zai shiga da zai boye ma Allah madaukakin sarki kenan ba zai aikata abin da yake barna ba kenan sanin sunayen Allah ta'ala yana tasiri wurin ƙaurar imani sanin sifofin Allah maɗaukin sarki yana zaburar da imanin mutum ya dinga hauhawa ya dinga hauhawa ya dinga hauhawa ce abu na uku ta'ammalu siratin nabi sallallahu alaihi wasallama lura da tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama rayuwar shi baki ɗaya an kai tsin ka karanta za a ga abubuwan da suke kara maka imani kai shuru mana sai gangana karantawa kai shuru ka ji ka ɗauki wata duniya sosai sai wani zai ta wuce a gaban gaba baka sani ba ka bi irin gwagwarmayar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce abu na hudu ta'ammulu mahasin dinin islami lura da kyawawan tsari na musulunci yana ƙara wa mutum imani ai musulunci sai dai ka ɗauki abu. kogi ne baki ɗaya domin shi ne tsarin da ya gama komai da komai duniya da lahira amma babu wani tsari guda ɗaya da ya haɗa komai ka ɗauka babu wani tsari ɗaya da ya haɗa komai in ba musulunci ba ka ɗauki kowanne tsari kowanne ko gurguzu ne ko dimokuraɗiyya ne ko waye kowanne irin kamiyamiya ka ɗauka za ga ba wani tsari ba wani addini da ya haɗa komai in ba musulunci ba ya ce abu na biyar yana lissafa ne karkashin al'ilmun ilmun nafi sai ce qira'atu ta salaf hadhihi umma karanta tarihin magabata na wannan al'umma zai kara maka imani ka karanta tarihin sayyidina Abubakar ka karanta tarihin sayyidina Umar sayyidina Uthman lokacin da aka rufe gidan shi baki ɗaya. yan tawaye suka rufe gidansa suka zagaye gidansa mabiyan suka ce a buɗe musu wuta ya ce akan me za a buɗe bai yadda kowa ya buɗe musu wuta ba yana karanta ƙur'ani haka suka zo suka sare shi da wuka har jini ya tsintu kan alƙur'ani ya hana kowa ya taɓa su ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi adam yake cewa la in basata ilayya ka li taqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabwa bi ismi ismika wa takuna min ashabin nar dhalika jazaa'u zalimin Allah ta ya sauke su karanta tarihi karanta tarihin sai na aliyu mai da ida khawarij mai da ida waye da waye da waye karanta tarihin dukkan magabata karanta tarihin imam malik ibn anas lokacin da ya haɗu da jababuran shugabannin lokacinsa to za ka ji duk abubuwa ne da suke ƙara wa mutum imani to kenan makarantar sunna ita ce makarantar da kullum take nuna maka abin da zaka dinga yi imanin ka yana karuwa da abin da zaka dinga nisanta dan kada ya dinga rage maka imani haka sahabbai suka miki suna ta addu'a Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan Allahumma zidni imanan haka zai yake addu'a dan ya san imani yana karuwa yana raguwa haka wani yake cewa cikin magabata imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama babu komai Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah shi yayi imani yana da bangarori guda biyu bayan mun karanta rukunansa shika-shikansa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana da nashi shika-shikan in mu manta ba imani da Allah yana da shika-shika guda hudu imani da cewar akwai Allah ɗin imani da cewar shine wanda ya cancanci a bauta mashi imani da cewar shine mahalicin kowa da komai imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka shika-shikai guda hudu kaddara tana da shika-shikai guda hudu al'ilmu wal kitaba wal mashi'a wal khalq barakallahu fikum to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan shika-shikai guda shida yana da nashi shika-shikan kenan wannan zai nuna muku irin muhimmancin da imani yake da shi imani fa shine raba gaddama fa duk wata hayaniya wallahi da sauki in mutum bai rasa imaninsa ba mai annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yau malayen malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haka sai yace bi qalbin salim da zuciya amma in dai dan harshe ne harshe ba lalle ne ya zama salim ba amma zuciya in ta zama salim shikenan ai harshe ba abin da baya faɗa na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sai annabi ibrahim alaihi ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah ta'ala da zuciya tsaftatacciya wankakkiya annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana daga cikin waɗanda suka je ma Allah kuma da irin wannan zuciyar yace idza ja'a rabbahu bi qalbin salim kun ga imani wallahi ba karamin tasiri yake da shi ba imani ya kasu kashi biyu akwai al-imanul wajib akwai al-imanul mustahab wa zai maimaita al'imanul wajib imanin da yake shine wajibi rashin sa shine kafirci wai hanyoyin da zaka bi don ka bambance su guda biyu ɗin al'imanul wajib kishiyarsa shine kafirci mana asul shi ake kira da asulul iman asalin imani da in mutum ya rasa shi to kuma bai zama musulmi ba shine al'imanul wajib shi al'imanul wajib shi ke hana mutum dawwama a wuta kun gano wannan da ke ko sai na biyu shi ne al'imanul mustahab wanda yake shi ya kira al'imanul kamil imanin da ake neman ya ɗoru akan al'imanu alwajib shi ne imanin mustahab wanda yake kuma wannan daman na kowa ya ɗoru na wani ya fi na wani idan aka kore al'iman aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi me aka kore a wani hadisi Wani imani aka kore al wajib ko al mustahab al mustahab ba al wajib aka kore ba dan da al wajib aka kore to da wannan ya zama kafiri la imana liman la amana tala wani imani a kore al-imani mustahab kenan rike imani yana daga cikin abin nan rike amana yana daga cikin imani yana daga cikin abubuwan da ke kara ma mutum imani ashe ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka yana daga cikin al mustahab abin da ke kara imani abin da ke kara imani abin da ke kara imani to rashin fahimtar waɗannan abubuwa guda biyu shi ya haifar da wasu cikin rikici suka ce duk wanda ya ci amana ya kafarta saboda an kore an kore imani sai bai fahimci al'imanin mustahab aka kore ba aka tabbatar da al'imanin wajib kuma da yawa kana faɗa kana ce kai amma wani ba shi da imani wani imanin ka kore mai mustahab ka kore mai ba ka kore mishi asul iman bane wata rana ka ce kai amma wani yana da imani dan abin da yi kana ganin ko kai ba za ka iya ba in haƙuri hakuri ne in kana ganin in kai in hakuri yayi kana ganin in kai ne dan bacewa za a yi kun yi shiru amma sai ka ce kai amma wani yana da imani ba a faɗan wannan ana faɗa ashe kenan wanda kace kai wane yana da imani yayi wani abu daga cikin abubuwan da suke ƙara imani da kace kai wane ba shi da imani yayi waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da ke rage imani ta da in ya ci gaba akan haka yana raguwa yana raguwa shi wanne kenan almustahab din har wata ran fa zai ƙare sai ya zama na sai wanne alwajib shi din ma kuma ne mishi shi arafa Allah ta'ala ya sauke to kaga sai mu fahimci idan aka kore wanne aka kore da aka ce imaqatul aza an tariq min al-iman kamar da muka ambata da zo yace qawlu fa alaha qawlu la ilaha illallah kaga wannan shine al-imanul wajib shine al-imanul wajib rashin sa yana dawwamar da mutum a wuta al-imanul wajib rashin sa yana dawwamar da mutum a wuta shi zai ce fa alaha qawlu la ilaha illallah wa adinaha imatatul aza an tariq ashe imatatul aza an tariq wannan nau'i ne na imani al imanul mustahab ta yadda idan mutum ya zo ya huce akan hanya ya ga kwalabe ya kakkauce ya huce ba za ka ce ba shi da imani ba kana nufin ya ka kore mishi asulin imani kana nufin a'a ya bar abubuwan da suke ƙara imani ta yadda in yana barin ire iren su wata rana zai waye gari ba shi da imani kwarai kuwa da ya ce wal haya'u shu'batun min al imani kunya wani yanki ne na imani ashe mutumin da zai haka ihu ya ce baya shakkar uban kowa ko ba ka yake ji ba wai shi ya cika ya batse ya ce baya shakkar uban kowa kaga da sarkan shi in yana da su da iyayen shi da kowa da kowa baya shakkar su to kun ga wannan irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke rage wa mutum imani don wanda ke da imanin mustahab ba zai wannan ba sauraka yan wasu mu fahimci tasiri na imani da idan aka kore imani sai kai shuka ga wanne aka kore almustahab aka kore ko alwajib aka kore da aka ce abu kaza yana cikin imani shin al imanul mustahab ko al al'imanul wajib imani da kaddara yana wani imani alwajib imani da rana tashi alkiyama alwajib rakatai alfajiri almustahab tahiyatul masjid mustahab salawatul khams almafruḍa wajib mun gane bambancin su ko salloli biyar wajibabbu wannan yana al'imanul wajib ne amma a biyu kafin azhar a biyu bayan azhar mustahab a biyu kafin azhar hudu bayan azhar mustahab a biyu kafin bayan sallah magariba mustahab duk waɗannan in kana ƙara su kana yin su sai ga mutum imanin shi yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa lura da ke ko irin wannan ne za a ga mutum an kawo kuɗi iya kuɗi naira dubu ɗari naira miliyan ɗaya naira miliyan goma na kamiyamiya ya ce kai kai kai kai kai kai kai kai ba zai taɓa ba kuma watakila in ya fito mai mashin zai tara ya ce don Allah naira ashirin nake da ita ka isar da ni zuwa wuri kaza Allah kuwa saboda me imani waɗannan abubuwan imani da ya dinga tarawa kaga fara ganin asar ɗinsu wasu kuwa in aka tattara sai gwazan ci to dakata dakata kar a gaya ma wani kusan ba zai bari a yi ba to haka kenan ashe akwai tazara na imani shi wani ya ki halas ya ki haram abin da yake haram shine abin da bai zo hannu ba abin da yake halas shine abin da ya zo hannu na fata mun gane karatun in dai haram ne to wanda bai zo hannu ba kawai shine haram amma in dai ya shigo hannu ko sata ne ko sani ne ko rufa ido ne ko shi komai yana yi Allah ta'ala ya sauke wannan tasiri ne na imani idan mutum ya kuskure yana yi wata rana har imanin zai zo ya zama na babu komai haka kuma idan mutum yana ta karawa yana ta karawa yana ta karawa yana ta karawa shekul islam ibn taymiya rahimahullah azza wa jalla yake cewa وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر yana ga cikin usul na sunna wahum su ahli sunna ma'azalik. zalik duk da haka duk da cewar sun san imani yana ƙaruwa yana ƙaruwa imani kuma yana raguwa yana raguwa la yukaffiruna ahli al-qibla ba sa kafarta masallaci bi mutlaq al-ma'asi dan kawai yayi laifi wal kaba'ir ko kuma ya aikata kabira min al-kaba'ir babba daga cikin manyan laifuffuka kama alhul khawarij kama yadda khawarijawa suke yi ashe kenan kai tsaye aqidar khawarij ne da zaran mutum yayi laifi a ce ya kafarta wannan aqida ce ta khawarij ba aqida ce ta ahlus sunna ba kuma mu fayyace wani abu tsakanin al-istihlal da al-fi'l idan mutum ya sha giya ya aikata kabira min al-kaba'ir ya kafirta bai kafirta ba aqida ahli sunna wal jama'a dan yana da al-imanu al-wajib ya kole makan shi al-imanu al-mustahab to amma mutum mutumin da ya ce to me ban ce giyar me bambancin da kunu ai ita ma haramun ce ita ma ko da bai sha ba ake mai bayanin su ce a ah, kai ina a koko ake zuba ta a koko ake zuba su kun lura da ke ko to haka ko da bai sha ba ya kafarta domin ya halasta abin da yake haramu halasta abin da yake haram ko da ba aikata ba kafirci ne to amma aikata haramun din baya kafarta da mutum shekul islam ibn taimiyya ba da kai wannan maganar ba yace balil ukhuwatul imaniyatu sabitatu ma'al ma'asi yan uwantaka ta asalin imani tare take tare da masu laifi tana nan tare da masu laifi yan uwantaka ta asalin imani ba tana nan tare da su suna da imani wanda yake al-imanu al-wajib tunda ko wannan imanul wajib din ba su rasa shi ba muna nan tare da su kama ƙara subhana kamar yadda Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi to duk wanda aka yi mishi afuwa na dan uwansa shay'un na wani abu fattiba'un bil ma'ruf to ya bi da abin da yake sanannen abu akan me ake wannan maganar akan kisas ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal wal unsa bil'unsa faman ofiya lahu min akhi shay'un kashe mutum laifi ne ko ba laifi bane daya yana daga cikin kaba'ir ko baya ciki yana ciki wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to amma shi da ikisan. kisan ya kashe wa kenan wanda ya kashe sai Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi wanda aka yi mishi afuwa na dan uwansa shi da ikisan aka ce wanda ya kashe din nan dan uwansa ne fa Allah ta'ala ya tabbatar da al'ukuwa al'imaniya bayan qatili wal maqtul mun gane karatu? wanda ya aka kashe musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne shi wannan wanda yi kisan musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne saboda me saboda Allah ta'ala ya tabbatar da ukhuwa al-imaniya yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf tunda an mai afuwa an ce mai yan uwa suka ce maimakon ayi yi kisasi sun yadda su garbi diya shine fattiba'un bil ma'ruf to da an za kisasi shine a karanta mishi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi to maimakon haka sai yan uwan suka ce sun yafe sun yafe me isasi kenan fattiba'un bil ma'rufi sai waɗanda aka yafe ma su ba da diya wajen listu shahad a wannan ayar shine tabbatar da al'ukuwatul imaniya bain alqatili wal maqtul alhali kuma alqatlu kabira min alkaba'ir amma duk da haka Allah ta'ala bai kankare wannan ukuwa ba ya ma tabbatar da ita dalili na farko kenan dalili na biyu Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatani min almu'minin idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mummunai iqtatalu suka yaƙi juna an yi kisa ko ba kisa ba kuma Allah ta'ala da mai buɗe ayar da imani ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina daga cikin mummunai kenan mun ba daga cikin kafirai ba iqtatalu suka yaƙi junansu fa aslihu bainahuma ku yan uwansu mummunai ku sulhunta tsakaninsu fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin su ta ta'addanci akan ɗayar fa qatilul lati tabghi ku taru ku yaƙi wannan wacce ta ta'addancin hatta tafi'a ila amrillah har ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu sai ku kyautata tsakaninsu bil ajli da adalci wa aqsitu ku yi fa adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa an bude da imani an rufe da imani mun gane wannan kenan ashe abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da muawiya bin abi sufyan duk gaba ɗayan su musulmai ne kun yi shiru duk gaba ɗayan su musulmai ne ko za ka ce kafin su yakin ba musulmai ba ne eh ko za ka ce bayan sun yakin ba musulmai ba ne duk musulmai ne kafin su yakin musulmai ne bayan sun yakin musulmai ne ayar ta bude da imani ta rufe da imani aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce gaskiya ta fi karkata ga sayyidina aliyu wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a ku lura da jumlar ta fi karkata ga sayyidina aliyu kenan wannan baya nuna cewar bangaren muawiya bin abi sufyan babu wani bangare na gaskiya amma ta fi karkata ga wannan bangaren duk gaba ɗaya su musulmai ne duk gaba ɗaya su mummune ne wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslu bainahuma kenan za ga ta'addancin hawarijanci da suka zo zaka kafirtar da su duka suka gicciya musu kaulasan suka yake su Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa abin sani kawai mummunai yan uwan juna ne sai ya kawo innama adatul hasri mummunai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwantaka da ke tsakaninku waɗannan ayoyi sun nuna mana duk da yadda kisan kai yake kisan kai duk da yadda yake kisan kai kabira ne min al baya zare wa mutum imani ya zamana ba shi da imani kwata-kwata kenan baya zare mishi al'imanu alwajib amma yana zare al'imanu almustahab sai shekul islam ibn taymiya ya ce wala yaslibun nam wala yaslibuna al-fasiq al-milli al-islam bil kulliyya su ahli sunna wal jama'a wala yaslibuna al-fasiqa ba sa zare mafasiki al wanda ke kan addinin musulunci ya aikata wani bangare na fasikanci kamar me kamar sibabul muslim sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun kenan mutum ya zagi musulmi fasikanci ne ya kafartar da mutum bai kafartar da mutum ba domin akwai alfisku alkufri akwai kafirci fasikancin da yake kafirci kamar wasu kuna lil mala'ikata sujudu li adama fasujudu illa iblisa kana min aljinni fafasaqa an amri rabbi fafasaqa an amri rabbi hadha fisku. hal fiskun kufri am duna kufri kufri fasikanci ne na kafirci yana akwai fasikancin da ke a masa sunan kafirci to amma musulmin da ya zagi musulmi ya kafarta ko bai kafirta ba bai kafirta ba to kuma an ga ce alfisku shine alkhuruj an ta'a mutum ya bar yin biyayya da aka ce ya zauna sai ya ki zama yayi fasikanci ya fitar da shi daga musulunci a'a tukunna amma hanya ce da mutum ya hau da za ta fitar da shi daga musulunci bai fita ba amma dai kan ya kama hanya duk abin da ke rage imani to hanya ce da ke daga cikin hanyoyin da suke isar da mutum zuwa ga fita daga wajen musulunci Allah ta'ala ya sauke ba sa zare mashi musulunci wala yuslibuna al-fasiq al-maliyya al bil ba sa cire mashi musulunci baki daya su ce ya kafirta wala duna hofin nar ba sa dawwamar da shi a wuta kama ta Mautazila mu'tazila kamar da wasu suka ce su khawarij duka ɗaya suka yi suka ce duk wanda ya aikata kabira minar kaba'ir duk wanda ya aikata laifi babban laifi ya kafarta kun ga wannan duka ɗaya kenan su ma'utuzilawa suka ce a'a bai kafarta ba amma kuma ba musulmi ba ne eh bai kafirta ba amma kuma ba musulmi ne yana ina suka ce yana manzila bai na manzila ta yi su ne farkon da suka kirkiro wannan bid'ar kuma manzila bai na manzila ta yi wani wuri ne shi ba kafirci ba shi ba musulunci ba su suka kirkiro wannan bid'ar a duniya kenan a lahira ba suka ce dan wuta ne har abada me kenan sai so sai kawai so ka wargi kai tsaye shi sa ibnu abi dawud yake cewa wala ta'taqid ra'ay al-khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurdi wa yafdahu wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala inna man murjiyu bidini yamrahu kowannen su ta'addanci su khawarijawa suka ce abin nan laifi ya kafirtak murjiawa suka ce laifi baya tasiri a imani Kowannensu ya yi ta'addanci aqida ahalar sunna wal jama'a shine laifi yana tasiri don yana rage mu mutum imani sannu a hankali har ya rasa imani shi yasa suke da babu ridda kamar yadda yake a cikin muktasar khali akwai nawaqidul iman nawaqidul islam wai kar a ce ahlus sunna ba sa ba su yarda da kafirtawa ba a'a akwai bawazin akwai ka'idoji amma haka kawai da mutum yayi kaza a ce ya kafirta wani baki da suna sunna bace shi sai yace wala takfiranna ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu haka ibnu abi daud ya fayyace aqidar ahlus sunna wal jamaa to kun ga wasu yarurruka da suka yi yaran farko sunan khawari suka ce kawai dan wutan kafiri ne to amma subhanallahi alazim wato duk zafin kai duk zafin kai ba shine abin da yake addini ba abin da yake addini shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya basa bai akai ana ruwaitowa akwai lokacin da kawari suka tafi sun fito yaki suka biya ta gonar wani cikin su sai wani ya tsinci gyada ya tsinci gyada ko mangoro zai ci sai ɗayan ya shaƙe mushi wuya saboda me zai ci haram kun san daga yana suke sun je yaki ne sun kashe sahabbai sun kafarta sabe sun yaƙe su sun karkashe wasu a ciki wai wannan ba laifi ba ne yanzu a ɗauki gyaɗa ko mangwaro a gonar wani shine laifi Allah ta laisa waje Allah ya tsare mu bal al fasiqu yadkhulu fi ismi imanin iman yake cewa fasiki zai iya shiga cikin sunan imani ga mamman imani idan aka ce imani aka shiru fasiki zai iya shiga ciki misali kamar yadda Allah ta'ala ya ce fatahriru raqabatin mu'mina fatahariru raqabatin mu'mina sai a yanta baiwa mummuna ko bawa mummuni me yake nufi da mummuni wanda ba kafiri ba ne imani saboda haka muddin musulmi ne kawai sai a yanta shi ba lalle ilalla a ce baya kaza baya kaza ba wanda ya kawo waɗannan sharuɗan cewar baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza a'a kawai muddin yana musulmi sai a yanta shi da cewar kuma koda yana dan busa sigari haka Allah ta'ala ya sauke dan kasan ita ma tana cikin abubuwan da ke rage wa mutum imani ko yana hada totolin da waye da waye yana sha duk yana cikin abubuwan da ke rage wa mutum imani ko yana daukan sallah azhar sai ya kai ta can wajen karfe uku da wani abu la'asar kuma sai rana ta yi ja duk abubuwa ne da suke rage mutum imani duk waɗannan abubuwan suna rage mutum imani wato abin mutum ba zai ji ya shige shi ba sai wani lokaci fa sai ga kai abin nan imani yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa duk mutumin da ya saba la'asar sai ya kai ta biyar da rabi shida wata wata na za ga sai ya dawo gida ya yi wanka ya ci abinci sai ya la'asar ya magariba ya nisha sai ya kwanta duk mutumin da ya saba irin waɗannan irin waɗannan sai ya zama ɗayan biyu ko dai bayan sallar asuba in ya idar da sallar asuba kafin ya fita sai ya azhar da la'asar da magariba da isha kafin ya fito eh saboda in ya fara aiki ko kuma ya jinkirtar da su duka sai ya gama harkar cikin dare ya je iya su la ilaha illallah muhammadu rasulullah shekul islam ibn taymiya yake cewa wa qad la yadkhulu fi ismil iman mutlaq kuma akan samu wani lokacin da shi alfasik baya shiga cikin imani baki daya baya shiga cikin sunan imani kamar kulura jumla da ya faɗa daga farko yace bal alfasiqu yadkhulu fi ismil iman mutlaq alfasik fasiki yana shiga cikin sunan imani idan aka ce imani aka shiru aka ce ya ayyuhal ladzina amanu atiyu Allah wa atiyu rasula da me aka bude da imani za ka ce shi da yake jan wando a ƙasa ya inci biyu a ƙasa baya ciki eh yana ciki to amma kuma akan samu wani lokacin da in an faɗi imani shi kuma baya ciki ku lura akan samu wani lokacin domin ƙadace fi'ili mudari ya biyo ta idan fi'ili mudari ya biyo qad tufidu at-taqlil akan samu wani lokaci fi ghairi al-qur'an dan Allah ta'ala ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila kada ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin fi'li ne mudari kuma ya biyo qad yufidu at-takfir amma da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce wa qad la yadkhulu fi ism al-iman mutlaq akan samu wani lokacin da fasiki baya shiga cikin sunan imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna abin sani kawai waɗanda suke mummunai allazina su ne waɗanda idza zukira Allahu idan aka ambaci Allah aka ce Allah ya ce a bari Allah ya ce ayi yi wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta firgita ta tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah ta'ala zadatum imanan sai ga tana ƙara musu imani ashe ayar tana tana ayar ta tabbatar da imani yana karuwa. ayar ta tabbatar da ba kowanne fasiki ne wannan abin yake samarsa ba shi za sai kullu sunan binti mai ce aka samu wani lokacin da alfasiku la yadkhulu da fismil imanin mutlaq a suna na imani ga mamman suna rashin fahimtar waɗannan abubuwa shi ya kai waɗancan ƙungiyoyi guda biyu waɗancan ta'addanci ƙungiya ta farko khawarij da a wurinsu duk abin da yake duk abin da ka sani zunubi ne babban laifi ne kabira ne minar kaba'ir to yana kafartar da mai shi kai tsaye ya kafarta saboda haka kawai dukiyarsa ta zama ganima auren shi tsakanin shi da matan shi eh ya yanke in ya mutu a wannan lokaci 'ya'yan shi ba za su ci gadansa ba domin wakti lafi dini su kuma waɗannan mu'tazilawa suka ci a ina ai su za sun tafi da zafi shi dai manzila ne bai na manzila ke ne shi ba mummuni ba shi kuma ba kafiri ba a nan duniya fa amma a lahira Ɗan wuta ne wuta balbal to me kenan duk irin waɗannan al'amura abubuwan da ke janyo su da wannan ƙungi tawaga guda biyu na khawariji da mu'tazilawa da suka yi la'akari da ayatul wa'id ayoyin da suke magana kan narkon azaba suka ce duk wanda i kaza kawai ya kafarta su kuma yan uwan bangaren abin nan murji'a su kuma ayatul wa'ad ayoyin da suke alkawari duk abin mutumin da ya kaza dan aljanna ne mutumin da ya kaza dan aljanna sai suka ce to fa kenan imani baya ta abin nan laifi baya tasiri a imani so da kawai mun ne mutum ya imani ya kwana yana nan in dai mutum yana da imani ya kwana yana bujujala ya kwana yana abin da yake yi kawai shikenan dai ba shi da wani tasiri cikin imani a ga wannan ban kaurace kuma aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce aljamu bayna targhib wa tarhib shine a hada su duka shi sa waɗannan kuma haka ayoyin alqur'ani suke Allah ta'ala yake cewa fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa bashiril ladzina amanu wa amilus salihat قلنا هبطوا منها قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هكذا آيوين سقوتيتر سقوتيتر سقوتيتر سقوتيتر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب shi mai yawa mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba ne kuma mai tsananin ba ne kenan ba a ba mutum lasisin ya barna ba ba a ba mutum lasisin ya zauna haka kawai ba zai isa gifari ba mafahimci wannan da kyau haka na Allah ta'ala yake cewa na bi ibadi anni ana al rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim to dole haka za ka karantar wannan kuma ita ce manhaja annabawiyya tsari na annabawa wurin karantarwa idan kullum gana layar hul janna layar hul janna layar hul janna sai fa yaji cewa yanzu ko ya mutu fa ba zai shiga aljanna ba so da haka bari ya tsaya kawai ci duniya da tsinke hakan nan kuma gana cewa wani yana da ladan wai akwai wani yana da ladan annabawa da manzanni la ilaha illallah wani yana da kaza sai ya ji kai ai shi yanzu yana bin Allah bashi ne to haka kowane bangare akwai gului a ciki akwai ifrat akwai tafri abinda ake nufi mutum ya haɗa su duka rashin fahimtar ayoyin alkur'ani a fahimta ta magabata ita ta jefa khawarij da mu'tazilawa cikin wancan hali da suka ce duk wanda ya aikata laifi babban laifi ya kafarta saboda ne idan muka kallaci ayoyin alkur'ani mai girma za ga sun yi maganganu kamar haka akwai ayoyi da suke magana akan mummunai akwai ayoyi da suke magana akan al'usat masu laifi akwai ayoyi da suke magana akan alkafirun waɗanda suke kafirai akwai wanda zai maimaita mm nam masu mummune masu laifi nam akwai ayoyin da suke magana akan kafirai ayoyin da suke magana akan makomar mummunai ta tabbatar musu da aljanna da lafazin khalidi na fiha abadan ayoyin da suke magana akan kafirai ta tabbatar musu da wuta da lafazin khaliji na fiha badan. nau kenan biyu wa zai maimaita waɗannan biyun nan kun gani ko khalidi na fiha abadan ina son ku fahimci waɗannan abubuwan guda biyu lafazin khalidi na fiha da kuma lafazin abadan an tabbatar wa da 'yan aljanna wannan mummune 'yan aljanna nan sannan kafirai akwai ayoyin da suka tabbatar musu da khalidina fiha abadan akwai lafazin khalidina fiha akwai kuma lafazin abadan yanzu wanne ya rage eh al-usat usatul muwahhidin masu tauhidi amma kuma sun yi laifuffuka su kuma ayoyin alkur'ani in ka kallace su sun zo da lafazin khalidi na fihani na azaba da lafazin amman babu abadan to sai mu janyo su mu gani banu fara na mummune su ne yan aljanna kenan ko Allah ta'ala yana cewa wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila khalidina fiha abadan haka nan Allah ta'ala yace wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'da Allah haqqan wa man asdaq min Allah qila duk cikin suratul nisa haka na faɗin Allah ta'ala da ya ce qala Allah hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha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 haka nan Allah ta'ala ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan qad ahsana Allahu lahu rizqa haka nan Allah ta'ala ya ce jazaohum inda rabbihim jannatu wa adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba haka nan Allah ta'ala ya ce abin nan wai bashirul mu'minina astaghfirullah zuwan ayi ta dauke to kaga waɗannan ayoyin duk sun nuna na fiha abadan kuma na aljanna gawa kenan ga mummunai haka na Allah ta'ala ya faɗa ga kafirai su ma ayan na fiha abadan yace inna allaha innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ce تعالى إن الله la'anar kafirina. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا فقلنا ده لفظ خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا تؤمن أساة الموحدين سأل الله تعالى بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باكاو أبدا با هذا الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المرض ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا شيء أبدا بقى هكذا الله تعالى يقول wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajzahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azaban azima ka khalidan khalidan babu abadan kenan waɗannan ayoyin na usatul muwahhidin suna magana idan Allah ta'ala ya tabbatar musu da shiga wutar tunda daman ya ce inna Allah Ya yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' yana gafarta abin da bai kai shirka ba amma ba ba kowa da kowa ba Ya ce liman ya sha kada mutum ya je ya kama barna kai ce a aishi bai shirka ba Allah ta'ala ce ayi liman ya sha ga wanda ya so kuma mutum ba da sikitin yana cikin wanda Allah ta'ala din ya so to amma ba ta tabbatar da mutum a wuta dan ba ta da lafazin abadan to wannan tahrir shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine kuma ayo duk lokacin da kai suna cewa in an shiga wuta masu laifi in sun shiga za su fita suna nufin dan ayoyin da suke a magana a kansu ba su da lafazin abadan wannan baya hana ka samu wasu ayoyi da suke magana a kan yan aljanna da khalidina fiha man babu abadan a to ayan faɗe su a wasu wuraren kamar yadda Allah ta'ala a wasu wuraren ya faɗi kafirai yan jahannama ne kuma da khalidi na fiye amma babu abada saboda an faɗa a waɗansu ayoyin Allah ta'ala yana cewa allazina amanu wa amilus salihati wa la yaqa ashabul jannati hum fiha khalidun kaga ba a ce abadan ba tunda abadan din su ta faɗu a wasu wuraren haka na Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abadan ulaika hum sharrul bariya abaw abadan khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya kaga an kira su da sunan kafirai kuma aka ce khalidi na fiya amma kuma babu abadan saboda abadan ɗinsu an baɗe ta a wasu wuraren an baɗe cikin suratul ahzab an baɗe ta cikin suratu an-nisa to wannan tahrir wannan bayani shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa kullun ka kiyaye da aka ce baya tabbatar da mutum a wuta in yana da al al-imanul wajib ba fa yana nuna cewa kuma zai hana mutum shiga wuta ba al'imanul wajib baya hana mutum shiga wuta abin da ke hana shi ne me dawwama a wuta alhassanul basri yake cewa inda za a tara ma mutum duk duniya duk daɗin duniya a tara mashi ya ci ya sha na daɗin duniya baki ɗaya a shigar da shi wuta ya yi sakon ɗaya sai ya manta ya taɓa jin wani daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya manta cewar ya taɓa jin wani abu mai sunan daɗi ina faɗin wannan ne don mutum ya ji cewar ba wai da an ce ba zai dawwama ba kuma wai ba zai shiga ba saboda haka ya kama cin riba ya kama cin dukiyar marayu ya kama zalunci yana da mudan awo guda uku akwai wanda zai siya da shi akwai wanda zai siyar da shi nau kenan biyu akwai kuma wani wanda ya ajiye gefe dama ana cewa ɗari biyu da hamsin ne saboda haka akwai mudun ɗari biyu da hamsin kwastaman shi da ta zo sai ta nace ɗari biyu da talatin sai ce to ya za a kawo sai ya ɗauko wani mudu na ɗari biyu da talatin sai ya auna mashi da shi billahi lazi la ila illa huwa ya aikata zunubi sai ya nemi Allah ta'ala gafara tuba akan wannan amma wannan zunubi ne abin da aka sani mudu guda aka sani ɗaya tallin tal da shi zaka saya da shi zaka sayar in ba haka ba mutum sai shiga cikin wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين wannan ba yana nuna mudin da ka auna gishiri da shi kuma ya zama da shi za ka auna suga ba a'a mudin suga daban mudin gishiri a cikin ai kasa waɗannan na ƙiba ne lajistin ya yi ko kuma mudin da ka auna suga da shi a ce da shi za ka auna omo haka duk ba haka ake nufi ba amma dai mudin omo wannan na omo ne na omo ne wannan na gishiri ne na gishiri ne wannan na siga ne na siga ne babu wani mudin siga guda biyu zaka ce biyu da 230 kuma to ga mudin shi Allah ta'ala ya sauke duk waɗannan abubuwa ne da suke rage wa mutum imani ko ya ƙara ma gishiri ruwa ko ya coge duk abubuwa ne da suke ƙara imani ba ka ganin wasu ba sa yi ai eh, suke rage imani astaghfirullah suke rage imani ba ka ganin wani baya yi wani ko yayin ƙura zai yi sai ya ga ina ya fasa kun yi shiru ya yi kura zai zai zai ga ya fasa saboda imanin ne yake janyo shi to a lokacin da ya danne yayi Allah ta'ala ya sauke sai ga kuma baya ganin zunubi baya ganin shi kaza baya ganin shi kaza baya ganin shi kaza Allah ta'ala ya tsare mu to abubuwan da suka shafi imani yan uwa abu ne ne hatsarin gaske ina da jaddada mana mutum kada yi wasa da imaninsa mutum kada yi wasa ko da kankani wana bai taɓa mashi imani duk abin da ka sani ƙwa'a ne ma'ana biyayya ne ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala sallama yana ƙara imani kada ka kankanta shi ya da sallama yana cikin imani ba ka ganin da gafara dai ake cewa zuwan sunna sallama take su da da suke a nan me suke yaɗa mutane da ba abin nan ake sawa ba wani wani gyale farikar sai da an kai haka ya gaba sama abinta ta koko ba sai ka dauko shi amma yanzu fa hijab ake sawa ko ma dai gashi nan dai ƙasa na suke sama bita amma dai hijab din ake sawa to kuma za a ga ashe abubuwan imanin yana karuwa da tana sa farin jabi yanzu ta zo ta fara sa farin hijabi iya gwiwa sai ta zo ta fara sa sai ta ji wa'azi ai ba a sa farin hijabi domin yana fitar da sura ba sa hijabi mai ado sai ta cire sai ta sa hijabi mara ado amma iya gwiwa ya karu ko bai karu ba ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan sai ta mai da shi zuwa kauri hijabin ya karu ko bai karu ba ana nan ana nan sai ta ji hadisin ummu salama da ta tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tufafin mace zai kasance sai ce zai kasance ne zira'i guda a ƙasa ku lura da wannan sai ta ce ya rasulallah ai yana shafar najasa sai maki Allah ya ce in ya shafi najasa in ya je inda babu najasa to inda babu najasa din ya tsarkake can kwarai ku hadisi yana cikin motsa amma kaga ja'alu aliha safilaha Allah bakar ba zai fassara mana ja'alu aliha safilaha aha eh su matan nasu suna sa tufafin tufafas iya ƙauri su kuma mazan suna sawa yana suna takewa kaga ja'alu aliha safilaha Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu ina da lissafa mata duk abin da ka san imani ne karka rena shi al-imam al bayhaqi yana da littafi shu'abul iman rassa na imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani kar ku manta hatta kunya maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya lissafa ta cikin imani biyayya ga mahaifa kurkusa ko can ciki gaba gaba sadar da zumunci yana cikin imani manya manya don su su yana taɓa imanin wajibi ne fa in mutum ya wasa ana cire biyayya ga iyaye aka cire sadar da zumunci to sai ga fa abin da ya rage fa na al'imanin mustahab din nan fa ta dan ne sai ga al'imanul wajib din shi ake neman kuma a taba tsura karkare na abin da ke kara imani a raka'atai duha wace gaggawa kake yi bayan kai wankanka da kai wanka zuwa ina zuwa ofis da kai wanka zuwa ina zuwa makaranta da kai makaranta zuwa ina wanka zuwa kasuwa kana zuwa in aka ce sallar duha ana nufin bayan rana ta dan daga kaɗan wannan jan nata ƙwansan nata ya baje ya yi fari ta ɗauka ta yi tsawon zira to daga wannan lokacin lokacin sallar walha ya shiga kenan ko da karfe bakwai da rabi ne lokacin sallar walha ya shiga karfe bakwai lokacin sallar walha ya shiga sallar raka a biyu kafin liman ya zo kafin liman sallar asuba abin da raka ta alfajiri raka a biyu kafin sallar azhar amma wani shi baya zuwa dama an ce karfe ɗaya da minti biyar za a yi sallah saboda haka karfe ɗaya da minti hudu da sakon hamsin da tara ya shigo yana shigo sai ce ina liman me kenan aka yi wannan ba zai shimfiɗa bayyana ya ya samu yi sallah raka abin shi ko raka hudu ya yi zikiri liman ya zo a yi sallah ya sake yin wasu duk abubuwa ne da suke ƙara imani taimako na gajiyayyu in aka ce gajiyayyu makaranta ce mai faɗin gaske akwai marayu a ciki akwai marayu a ciki akwai al'aramin waɗanda mazajensu suka rasu suka basu wato ba za ka san mace ba ifa ba ce sai mai gidanta ya rasu kai mace ba ifa ce sai mai gidanta ya rasu tukunna kuma wannan fa ko da iyayenta ko su waye su ko su waye iyayenta iyaye danginta ko su ne masu suka mallaki fan taba sama in ji aka ce mai gidanta ya rasu malamai wannan za'ifa ce saboda kun ga marayu kun ga da sunansu na marayu kun ga matayen da mazajensu suka rasu nawa kenan biyu kaga yanzu in a makaranta ne kai ka san ɗalibai a cikin ku ka san akwai waɗanda yake littafin karatu ya gagare shi sai ka je ka so mai kyau ka bashi kai ka san a makwabtanku a makwabtanka akwai waɗanda yake marayu ne ko kuma gajiyayyu ne ɗinkin sallah ya gagare su ‘ya'yanka bakwai ne ‘ya'yanka takwas ne ‘ya'yanka tara ne sai ka haɗa da nashi biyu uku sai ka so ɗinkin a ɗinka iri ɗaya a yi komai da komai galibi inda ɗinkin yara ne irin waɗannan in dai har 'ya'yanka sun kai bakwai da za ka yi musu ɗinki dan ka ɗauko ɗaya nasu ka ƙara mawuyace ka ƙaro yadi ƙananan yara galibi mawuyace ka ƙara yadi a ciki to me zai gagara akan waɗannan abubuwa eh da haka yan uwa mu faɗi da kwakwalan mu a jumlace a jama'ance mu tashi me abubuwan da mu taimaki juna don imanin mu ya karu don suna cewa ku zo mu zauna don mu ƙara imani kaɗan suna a ɗaiɗaikunmu duk abubuwa ne da suke ƙara imani kuma ba a cewa ai mun riga mun yi imanin ya ce mun riga mun yi ka taɓa ce sallah ai ka riga ka yi kayi jiya sai ra ka yi ba sai ka yi ba ɗauki ka'ida duk abin da ke ƙara imani rashinsa eh yana rage imani duk abin da ke rage imani in an yi shi to in an bashi fa yana ƙara imani duk abin da yake rage imani in an yi shi to in an bashi fa yana ƙara imani Allah ta ya sauwaje imanin nan yana ƙaruwa yana ƙaruwa haka wani wanda daga cikin magabata ya faɗa ya ce yana karuwa ya karuwa har ya zama margamargan dutse har ya zama katon dutse har ya zama jibge har ya zama kaza har ya zama kaza har ya zama kaza haka ne yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama lashai maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace in mutum ya sallar jana'iza yana da lada nawa yana da qiraqi guda me masala da qiraqi din dutsen uhudu ka san dutsen uhudu ka san gauran dutse ka san dutsen faida to ka san wannan na abuja zumarok nan ana da kowa da ya san shi da wanda ke mina da wanda ke ibanan da wanda ya ji da wanda ya gani wannan da na abuja na ka san shi to wannan an zaɓa ce cikin dutsen hudu babu zai ɓace cikin dutsen hudu to a ce kana da wani kana da ladan da za a ɗauki wannan dutsen a auna shi kansu keli wannan dutsen abuja din zumarok din nan ya kake gani to wanda yi sallar jana'iza yana da kiratsi kamar dutsen hudu wanda ya bi ta har aka jana'iza har aka binne yana da kiratsa sai ka rasa wace gaggawa mutum yake yi to ba ma sallar jana'iza ba sallar juma'a idan Allah ya Allah ya ce gamtakatar shagonka yana kan hanyar masallacin juma'a kana sai da buhu to sai dai kai hakuri don ba a zuwa sallar juma'a din sai an ƙirzaje to yanzu fa saura minti biyu liman ya sako daga kan mumbari sai a kama hanya a guje in kana sai da buhu a kan titi sai a dauko buhu firnan firnan firnan ana ma'ana wai darduma da zai sallah a kanta ba shi da darduma tabar malladar da zai saya ya ajiye ta dan zuwa masallacin juma'a a shagonsa ba shi da ita sai dai buhu na mutane zai ɗauka inda za ka tambaye shi duk da wannan juma'ar da ta wuce sallar juma'a nawa ya yi a cikin masallaci ya zai ce maka in tambaye ni ka tambaye ka mu tambayi kanmu sallar juma'a nawa ka a cikin masallaci kai a cikin masallaci sallar juma'a nawa ka yi, sai da kai liman ya zo sau ɗaya ce a mako waɗannan abubuwa abubuwa ne suke ƙara imani rashin su kuma yana rage imani saboda haka wani tashin farko in ya rasa sallar juma'a cikin masallaci sai ya ɗan damu sai ya ga juma'a mai zuwa ya tafi da sauri wata rana sai ga wani tun yana samu sahun karshe a cikin masallacin ana na ana na ya dawo sahun farko a wajen masallaci a haraba kenan ana na ana na haraba ma baya samu kan titi yake samu ana na sai ga abun yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa kun da ke ko har ya kai matsayin da mutum in yana zuwa masallaci an idar da sallah to sai ya koma gefe guda ya sallah a zahar watakila wannan masallacin kuma shine masallacin farko na juma'a da aka yi sallar juma'a a garin kenan sauran masallatan ba a yi juma'a ba amma kuma sai ya koma gefe guda ya yi azhar kaga wannan imani fa ya fara da baya kenan da yana ina cikin masallaci ya dawo sahun karshe a masallaci ya dawo sahun farko a haraba ya koma sahun karshe a haraba ya dawo kan titi har ya kai baya har ya kai yana zuwa ana sallama to maimakon ya tafi wani masallacin juma'ar sai ya koma gefe ya sallah azhar wai ce da shi juma'a tana nan akan shi to kun ga har in ya kai matsayin da zai koma wani gefe yi sallah azhar to nan al-imanul mustahabba ya kare an fara taba al-imanul wajib dan sallar juma'a tana cikin al-imanul wajib ne to wai ce da shi ya koma gefe ya sallah azhar bayan ga dubin dubatan masallatai a gari da ba a yi sallar juma'a ba kuma shi ya sa akwai inda yake ko da kafa ya tafi zai je ya samu sallar juma'a ana fata mun gano wannan yawa kuma na sha maimaita karatun da mu aiki saboda haka abubuwa ne da suke ƙara imani don mutum yi su wanda ke rage imani don ya guje su to in ka kaddara haka za ka yi ta tafiya abubuwan da suke ƙara imani kaza abubuwan da suke rage imani kaza abubuwan da suke ƙara imani kaza abubuwan da suke rage imani kaza ina ganin zamu dakata anan subhanakallahumma bihamdika na ga sauran hadisi da gobe sai mu karasa insha Allah ta'ala sai mu shiga wannan tunda a bayanan mu duk ya ya kunshi wannan din da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik